Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41 masu sauraronmu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Urkayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. To haka ke masu sauraro barkan gudawar haka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke tattauna kan zamantakewar rayuwarmu ta yau da kullum musamman ma batutuwan da suka shafi rayuwar matasa maza da mata. Ne yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi tsakanin aikin gwamnati da kuma sana'a wanne ya fi mahimmanci a rayuwar matasa. Matasan da suke sauraron mu a daidai wannan lokacin da aikin gwamnati da aikin wato sana'a ka nemi naka na kanka wanne ya fi maka ka gwammace ka zauna ofis ana sa ana yes ko kuma ka fi son ka je ka yi buga-buga wato ma'ana ka san duk wanda yake sana'a ana renawa kuma mutane ba sa fahimtar cewa sana'a ya fi kawo kuɗi dan aikin da zaka yi cikin kwana talatin abin da zaka samu ya fi abin da za a baka in ka zauna ofishi to amma kuma mutane da dama sun fi ganin cewa wanda ya zauna a ofis shi ake ganin shi ya fi kima da muhimmanci a idan al'umma. To da hakan dai za mu tattauna kan wannan batu. Kazalika kuma za mu garzaya fagen wake-wake sannan kuma za mu leƙa fagen ƙwalama domin mu ji mai mu za ta girka mana a cikin zauren namu ko a cikin kicin ɗin namu sai ku biyo mu masu sauraro domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance a yau suna na rukayya basha. madalla ya sunan bakin namu na yau. Assalamu alaikum sunana Aliyu Jibril wanda aka sani da DJ Ali wanda yake Eda da Khalid yake AJ Khalid Abdullah. Sunana Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Bangis. Sunana Jabir Isa wanda ku sani da Gibson OG. So, haka yake masu sauraro duba da yanayi yadda wato maudu'in namu na yau yake abin ya fi shafan rayuwar matasa maza sabida matasa maza da dama wasu za su ce su fi sun fi son aikin gwamnati inda wasu ma su ce sun fi son kasuwanci to idan na fara da kai malam aliyu wani gefe ya fi maka muhimmanci ne gefe wanda ya fi muhimmanci shine zama independent wato dan kasuwa ko mai aiki sana'a in da sana'ar ka a kowane lokaci zaka fita lokacin da kake so sannan zaka dawo lokacin da kake so idan muka yi la'akari waɗansu abubuwa da dama mai aikin gwamnati akwai akwai matsayin da zaka taka kai tukuna kafin nan zaka fara cin waɗannan riban zama ma'aikacin gwamnati in ba kai wannan matsayin ba to kullum zaka dinga bautawa ne kana bautawa haka zalika su kansu masu aikin gwamnati da yawansu suna aikin gwamnati ne amma suna da kasuwancin da suke yi a gefe in kasuwancin bai da mahimmanci bayan da za a yi a ce su suna wannan aikin gwamnatin sannan kuma suna fakewa da wannan kasuwancin a gefe in haka dai mai su tsaya bangare guda ɗaya mana su tsaya kawai aikin gwamnatin kan su shigo kasuwancin saboda kasuwancin yana da muhimmanci ne yasa suke switching to amma ba ka ganin akwai matasa da suka fi son su ga sun shirya dan akan fi ganin cewa wanda yake aiki a ofis shi ne ya fi za ka gan shi tsatsatsatsen mata ma sun fi roshin a kan shi saboda ah, za a ce <laughs> kamar da mai a daidaita yana aikin a daidaita sau ne ba mamaki abin da yake samu a wata bai kai abin da wanda yake zama a ofis yake samu ba kuma a hakan zaka ga kai ka zo ka faka a daidaitan ka shi ko ya zo a kafa ne in dai yana fa aiki a wani ma'aikata ne musamman ta nan babban birnin tarayya Abuja zaka ga mata sun fi son su yi mu'amala da shi <laughs> tambayan ki ya bani dariya sosai ai tun farko tambaya baki ji baki amsa wani tamki aikin gwamnati akwai matakin da dole sai ya ka tukuna sannan za ka ci moriyar abun mai adaida sau shi kan shi ba ma mai adaida sau ba kowace sana'a in ka inganta shi dole za a girmama ka ko da a ce mai sayar da dabino ne yanayin wankan shi da tafiyan shi shi zai determine din abubuwan da zai samu misali akwai kwanakin ba da na ga wani yana tallan dabino ya sha suit da necktie abin shi hmm. to bayan da za a yi ki haɗa farashin wannan dabinon ko kuma a goro da waɗanda a zaune suke yakin samu ya sha bamban saboda saboda shi kai shi fitowar shi daban da kuma yadda yake yi mm. to dole sai ka daraja kanka tukunna kafin nan wani zai kalle ka da daraja waɗanda suke tunanin kaman aikin gwamnati ya fi a ganin ka da kima kima kawai ita ce guda ɗaya ita ce kuɗi in baka da kuɗi to manta da wannan kima ko kana aikin gwamnati ko baka aikin gwamnati kiman nan ita ce kuɗin in ba kuɗi kake kake samu ba da aikin gwamnatin nan to kawai suna ne kana aikin gwamnati Na end yi cin ba su saka akan yan kasuwan da kake rena kai kai da kake aikin gwamnati kake kallon su a matsayin ba wani abu bane kai su a rana daya za su samu abin da kai sai kai wata baka same shi ba to ina wata kima gwamnati ai kiman ita ce kuɗin ajiya to aji Muhammad idan na dawo kanka ka ji abin da ah, Aliyu ya ce kai kana goyon bayan aikin gwamnati ne ko ko kana ganin fa sana'a ya fi ma muhimmanci. To, ni ina goyon bayan aikin gwamnati. Abin da ya sa zan ce ina goyon bayan aikin gwamnati shine yau ma'aikacin gwamnati a Najeriya mm-hmm. ko kuma a duniya ga baki ɗaya. Yanzu misali, shi ɗan kasuwa an san a rayuwa dama akwai samu sannan kuma akwai rashi. Mm-hmm. Ta yi wata rana dole da shi Allah yakan jarabci bawansa ta kowane ɓangare. amma kuma yanzu shi ɗan kasuwa wani jarabawa ta kan zo mishi mm. zai kasance ya shiga wani jarabawa wanda ko ina ya kulle mishi duk wani source of inda source of income zai shigo mishi ya kulle ya abin gaba ɗaya komi ya tsaya mishi shi kuma ma'aikacin gwamnati duk fa idan kana aikin gwamnatin nan ƙarshen wata na zuwa dole kuɗin nan sai ya sauko maka dole ko ka tafi ko baka tafi ba ko ka tafi ko baka tafi ba kuɗin nan sai ya sauko maka sannan kuma akwai pensho, mm. akwai gratuity wanda shi ɗan kasuwa bai da wannan mm. wasu ma suna cewa akan samu aiki aikin um, yake da suna uh, uh, NHIS ma'ana za ka yi tafiya asibiti a rage ma wani Yawwa to duka ma'aikatan gwamnati suna da wannan asibitin wanda mu nan ne ma a Najeriya wanda mu akan cire wannan abubuwan a cikin salarin mu wanda amma mu ba mu damu da shi ba. Mm. Yau akwai asibitoci wayanda eh, gaba daya organization da kake aiki ta bangaren aikin gwamnatin za ga gaba ɗaya na tura sunayen ku idan ciwo ya tashi kai da familin ka za ku tafi waje kaza da kun je idan za ka biya dubu hamsin ne dole akwai discount wanda za a maka wanda kuma wannan kuɗin da ka je da karka je gaba ɗaya za a cire a cikin salarin ka ne. Hmm. To kin ga wannan ma yana da advantage sosai gaskiya na fi son aikin gwamnati. To abin da ya sa ka fi kwaɗaituwa da aikin gwamnati ke nan eh. ko ko dai dama kai can tun fil azal ka ɗan gwada sana'a ne ka ji ba ta ma daɗi. A'a shi ni tun fil azal gaskiya ina son aikin gwamnati. saboda yau idan na aikin gwamnatin nan still kuma wani advantage ko bayan ban da rai iyalai na insha Allah idan akwai wannan abubuwan da za su zo wanda ake samu yawa benefit da ake samu wanda Allah ya yarda ta bangaren education da komi na yara na da sauransu yawa yawa duka Gaba ɗin Allah da wannan benefitin nan zai taimaka insha Allah ko bayan ban da rai hankali na hukunci. Aji Jabir ka ji abin da muke ɗan tattaunawa kan abin da ya fi muhimmanci a rayuwar matasa a wasu matasan suke sukan ga cewa aikin gwamnati sun fi son shi ne saboda ba abin da zai zaka ba aikin karfi ba ne mm. kuma sannan in wata ya yi ko ka tafi ko baka tafi ba A wannan dai kuma yana da yanayi da irin ma'aikatar da kake aiki akwai ma'aikatar da dole fa sai ka tafi daga safe har zuwa yamma akwai kuma ma'aikatar da ko ka tafi ko baka tafi ba karshen wata zaka samu salarinka shi ko aikin wato ko in ce sana'a dole fa sai ka fita dan ba yadda za a ce kana zaune a gida ko kuɗi ya rika shigo ma duk da dai yanzu an samu ci gaba ko da ta dandalin sadarwa ma zaka iya sana'a amma kuma kai me yafi ɗaukan hankalinka gefen waɗannan batu guda biyu da muke tattaunawa to ni gaskiya a gaskiya ta bangare na gaskiya ne aikin gwamnati gaskiya baya wani irin ra'ayi na gaskiya kasuwanci ya bangare na gaskiya rinjaye gare ni. Mm. Saboda shi kasuwanci zai ka duba abu ne ne wanda in dai kana son biyan bukata lokaci guda shafshaf za ka yi shi. ba kaman kasuwanci amma aikin gwamnati za ka jira sai wata ya yi sannan za a baka albashi amma ko kana kasuwanci a kullum za ka samu abin da za ka yi saurin biya kanka bukata har ma ka biya wani bukata saboda ni yanzu gaskiya bana wani ra'ayin aikin gwamnati na fi sha'awar kasuwanci saboda mai kai take za a kira ni a ce ana son abu kafin wani abu na riga na yi solving din matsala na ba sai na jira mot ba ko na je a ce a ara min kuɗi na riga na yi solving matsala na kuma idan ka duba yanayin kasuwanci yanzu ko da wani abu baka da kuɗi kana magana za a baka saboda mai ayan kasan ɗan kasuwa ne kai kana juya kuɗin ne nan ba tare da ɓata lokaci ba za ka yi solving ɗin matsalar ka a gaskiya yasa ni bangare na bujin rinjaye ko in yi kasuwanci na fiye da wani aikin gwamnati ya fi rufa mun kai asiri a kullum samu income ko da ban fita ba na san ina da yara wanda za su nema mu hmm. to na san nan na fi jin daɗin shi fiye da wani aikin gwamnati wanda aikin gwamnati ya zama dole sai ka fita To ajali idan na dawo kanka ka ce kai ka fi son sana'a akan aikin gwamnati. To ga dukkan alamu dai kana sana'a. Wace irin sana'a kake yi? Ni sana'a hannu nake yi ina electrician. Eh, Wato pipe din gida kamar gida haka na wuta zan ma pipe in fafasa maka in sa maka pipe in sa maka wayoyi har ka ga wuta. Hmm. Sana'ar da nake kenan. To kafin ka fara wannan sana'a a'a ka je ka koya ne ko kuma dai yanayin rayuwa ne ya tura kai ingiza ka ka fada cikin wannan sana'a na aikin wuta <laughs> saboda in ban manta ba kana dai ta dan kokoye abin kamar dan nefa kenan kake ne. <laughs> Eh wannan ma muna taba hmm. Wannan ma muna tabawa ma'aikacin nefa ne ni sannan kuma ina da amma ah, ta electrician din nan ne na fi kwarin gwiwa a kai hmm. saboda na fi samu saboda an sha a bani takarda kamar da kafin kafin in zama eh, kafin kafin ka kai wannan matakin da kafin in kai matakin da nake a yanzu na aiki da kamfani kamar guda biyu mm. na aiki bangaren jarida sannan kuma ina wani aikin nepa amma duk da duka guda biyun ba sa bani kuɗin da nake samu a wannan aikin electrician da nake yi. Mm. amma ga dukkan sana'o'i da ake da shi a ah, me yasa ka zaɓi shi wannan aikin electrician din? eh saboda shi na fi wayo a ciki zance ta karanto shi a tun daga makaranta ban karanta ba kuma ban koya ba a yanzu in ce miki na da eh, ubangida wallahi na miki ƙarya kawai dai ina kallon abu shi aikin wayarin yana wani abu guda ɗaya ne in dai yana cikin zuciyarka kai da kanka za ka ci gaba da kirkiran waɗansu abubuwan ba tare da wani ya gaya maka ba hmm. saboda abu ne wanda ka san light ka san neutral ka san abu kaza in kaɗa shi ba ka san abin da zai baka sauran abubuwan duk masu sauki ne duk wani abu da ka gani kana kallon shi wani lokaci ko ba kalli ah, yadda aka aka hada shi ba menu din kai da kanka in ka kalle shi ka iya kwatanta hada shi To, Aji Muhammad idan na dawo kanka ka bayyana mana cewa kai kafin ra'ayin aikin gwamnati. To idan muka duba za mu ga cewa yanzu a Najeriya ana fama da wato tsadar rayuwa inda ma'aikaci abin da ake biyan shi a wata ma baya isan shi kuɗin mota zuwa wajen aiki. Bulle kuma a ce ya kai gaci da iyalan shi ko yin wasu hidindimun yau da kullum. Ta wani hanya kake bi domin ka ga cewa ka magance wasu irin hidindimun yau da kullum ba tare da ma ka samu salarin ya shigo a wata ba. abin da zan yi magana a kai a wannan bangaren shine kin san shi rayuwa idan ka ɗauka da zafi kai zaka ga zafi idan kuma ka ɗauka da sanyi zaka ga sanyi yau a matsayina na karamin eh, ma'aikacin gwamnati idan na ɗaukan misali a kaskancen na ɗaukan naira dubu hamsin insha Allahu na san yadda zan tsara rayuwana har ya kai ga na kai wannan watan da wani kuɗin zai sake shigo mu kin san kowa da yanayin da yake tsara abubuwan shi hmm. so wannan ta wannan bangaren na yanayin tsadar rayuwar da muke ciki ya danganta da ya ka tsara rayuwanka tunda kuɗin nan dai dole dai ƙarshen watan zai shigo to aka samu aka si kuma bai shigo ba ya kenan zai shigo ka dogara da na gwamnatin eh zai shigo in Allah yarda <laughs> zai shigo to a sauraro a daidai nan zamu dakata da wannan tattaunawar da muke yi sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga fagen hira da mawaki amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. Shirya gane kan hanya gunki zan zo da soyayya. Sako da zuciya ba ni yamma. shi za nuna wa duniya na sako kaya na ci kwalliya na taho ne mu gauraya in ke nake kallo hasken ki ya billo ya saka na ta zillo ki za ki gata so haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wani mawaki wanda shi ma ya kware a gefen harkar waka barka da zuwa. To, salamu alaikum, barkan mu dai. Ya sunan bakon namu na yau. To, da farko dai sunana Muhammadu Sani Alkasim, amma fi sani na da Sani Captain a na waka. To, Sani Captain, me yasa ka ji kana son ka fara waka? Waka ne kira ka ko koya aka yi? Kamar yadda kika tambaya ni ba ni na kira waka ba waka ne kira ni. Saboda waka wani abu ne wanda ra'ayi ne na mutum. Hmm. kuma wannan ra'ayin baya yiwuwa dole sai da abin ya karbe ka kowane abin bai karbe ka ba ba zai yiwu ka yi shi ba to waka ita ta kira ni saboda waka na so na kuma ina son waka mm. hakan ne yasa na tsinci kaina harkan waka to sanyoyi ka bi ba wanda ya koya min waka waka na iya ta tun tun tun tun saboda na ta gaskiya zan iya ce miki da shi aka yi saboda ni ne waka na tashi da waka ne kawai mm. saboda duk wani harkar entertainment ina yin shi mm. a shekarun baya kafin in fara waka mun yi irin harkan comedy haka eh. like entertainment na comedy mm. amma wannan lokacin muna da yawa to wannan kan daga wannan ne ana nan tun a wannan lokacin dama already ina son waka saboda ina iya rubuta waka ajiye ko kuma in dinga irin dai freestyle haka ni kadai in ji na har na zo na tsinci kaina kawai a studio kuma na yi rekodin waka. To a gida an baka ne ka fara wannan harkar waka ko kuma Eto eh gaskiya asali tun tasowa na gidanmu ba irin masu damuwa ba ne akan irin wannan abin saboda zan yace ce miki gidanmu yawanci suna son irin harka entertainment tun daga eh, mamana zuwa babana. Hmm. Gaskiya ko da na fara gaskiya na samu supporting sosai a wajen sosai sosai. To wasu irin waƙoƙi kake yi? Ina waƙan hip hop. waka hip hop shine ne zan ce abin da na fi kwari a bangaren waka baka na soyayya kenan gaskiya wakan soyayya yes a hip hop ana wakan soyayya amma dai bana irin wakan soyayya sosai kamar yadda nake yin irin mm. rap ko kuma Hausa Amapiano. Haka na to yanzu ai mana rera mana wakar miji. Shi From zero to hero, I no tire looking to my mirror. I want make mama proud son be hero. Ko da sun kai goma, in na zo dole za su koma. Abun da na yarda shi suke loma, ban ma fara ba to yanzu na soma. Da ne ka zo, koma da ne ka zo, Ni da su sam ni bai dame ni ba, dan kafi ni samu ni bai shafe ni ba, yana misala kare ni da yan uba Allah amin. Wai za su ga baya na su manta Allah shi ne gata na su su zo mu buga da su su gawa zai je rana kuma suna gani duk da na sun mun kallon karami gaban mu Allah ne ya rubuta balle ma wani ya ce mun zub da jini from zero to hero I don't tire looking to my mirror I will make mama proud of be hero ko da sun kai goma in na zo ai dole za su koma Abinda na yadda shi suke loma ban ma fara ba to yanzu na soma da me ka zo koma da me ka zo Kamar waƙoƙi guda na koyi daga lokacin da ka fara zuwa yanzu. Gaskiya na yi waƙoƙi da dama. Hmm. Don aƙalla zan iya ce ina da daga lokacin da na fara zuwa yanzu ina da waƙoƙi kamar guda 40 something gaskiya da wanda akwai anawa wanda zan ce nawa ne wanda ni na daunoyin su na yi kaya na da mm. kaina za su kai 20 amma wanda irin mutane ne da su yi featuring nawa mm. wannan kin ga ya fita daga shafin nawa amma dai ina ciki to da kai maganar za a featuring dinka ma'ana ba ma waƙar ka ba kenan kai kake rubuta waƙar da za a featuring ɗinka ko kuma dai ya ne al'amarin ai yanzu kaman music is business zan iya ina zaune ne a inda nake ko kuma harkan social media ta haɗa mu da mutum mm. yana son mu'amala da ni na wani waka ko kuma wani abun nan zai mun magana za mu yi magana in biya ne zai biya ni kawai ni zai faɗa mun ga abin da yake so kuma ga yanayin yadda yake so a yi waka mm. shi ne kawai ni zan rubuta nawa shi ma ya rubuta na shi wani abu ya taɓa faruwa da kai da ba za ka manta ba a sanadin waka Eh to gaskiya abin da ya faru da ni wanda ba zan manta ba gaskiya a sanadin waka akwai shoɗin ma da na taɓa zuwa wanda sai da aka kama ni Gaskiya. Nesa? Eh to kisan laifin wani na shafan wani. Mm. Muna zaune da gayu na haka da sauransu irin ana jira za mu yi performance sai aka eh, ma'aikata suka shigo wajen. Sun shigo wajen sun zo kama wani ne. Mm. To bayan sun ma kama shi fa sun fita sai kuma suka ga mutane da yawa a zaune irin a tebu haka a BIP sai suka zo suna zuwa kawai suka ce muna under arrest. <laughs> Irin dukanmu an kama mu kawai mu yahoo boys ne saboda kin san harkan irin hip hop haka mm. za ki ga wankan mutum da sauransu da irin gashin da muke bari a kanmu mm. su kuma ma'aikata kin san tsarin su suna zuwa kawai suka hada da mu ga baki ɗaya suka kwashe. To amma me yasa sanadiyan shiganka da aka kama ka bai tsoratar da kai ka ga ya kamata a ce ka canja shiga da kake yi ba? Wannan shine silan da ya sa ake kira na captain. Never give up. <laughs> ta haka yake bayan ka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi da aka kama ka ba tare da cewa ka yi laifi ba shin wani irin ƙwarin gwiwa kake samu daga wajen 'yan uwanka baka ji cewa fa rayuwanka na cikin haɗari ba gaskiya ƙwarin gwiwan da nake samu ma shi yasa ga har yanzu ban sare ba hmm. a harkan waka saboda a koda yaushe idan na yi abu ina da wanda za su support kafin ma in yi ina da wanda za su support su ce yes zan iya ko wanda zan iya sa mishi a gunce ina so in yi waka kaza amma ga yanayin yanda na yi amshin da yanda na yi baitukan mm. inda gyara zai gyara mun kin san duk wani mawaki abin da yake so kenan kwarin gwiwa kwarin gwiwa ita ne mm. waka in dai za a baka kwarin gwiwa to insha Allah za ka samu nasara to yanzu ka sa naira hamsin a cikin harkar waka kafin ka fara daga lokacin da ka fara wakar zuwa ka gama kana samun naira nawa. To gaskiya kafin mu waye kafin ce miki kin san komai akwai kan waye. Akwai kan Kafin mu waye eh. a da a lokacin baya shekarun baya muna iya yin waka mu samu bloga mu biya shi ya daura mana waka. Still mu fa mun je studio mun biya mun biya kuɗin graphics irin poster wanda za a yi na sake biyan kuɗin da za biyan wanda zai daura waƙa ma mutane su ji mu za mu biya shi. To ya za ka yi ta fita kenan. ba ai a lokacin na gaya miki duka muke karba ta ko ina ba wani <laughs> haske <laughs> amma a yanzu gaskiya mm. alhamdulillah yau idan na kashe dubu hamsin a waka mm. insha Allah in dai ta bani abin da nake so kuma na daura ta platform ina mutane mm. sun ji ta to insha Allah zan mai da kuɗin nan ninkin ba ninkin wace waka ce bakan gaskiya bakan na waƙoƙi biyu ne bakan na akwai bomb akwai kuma za su gani. Sai a rera mana wanne daga ciki wanda ya fi daɗi da ɗaukan hankali. Ai za su gani yanzu ne za su gani kuma za su gani ci gabanmu yanzu ne ma za su gani. Addu'a maganin matsala na ajiya maganin wata rana gadona na gurin baba na wai ina kuke ne kuma kiyana. Yau ai gobe sai Allah ka ja na ja ba sai ka yi kwalla ganin bayan to za ka gani rawan gani mun daka ta za su gani wanda ke mun kallon karami yanzu ne mana yake ya fani kuɗi abin malan ka fani kuɗi za mu yi waka kuma mu tara kuɗi. Ta haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakwar mu inda za ta gwada mana kalan nata nau'in girkin da za ta yi mana a cikin kicin din amma kafin nan ya sunan bakwar namu na yau. suna Sunana Sa'aratu Jalo. To Malama Sa'adatu Jalo ga mu a cikin zauren girke-girke. Me za ki girka mana saboda uwar gida a gida ta gwada ma mai gida da yara a gida? To, to yau dai abin da inke tunani ya kamata mu girka saboda uwar gida da mai gida da yara su ji daɗin su shine abincinmu na Hausawa kuma na gargajiya. Hmm. Wato dambu da zoɓo. To. Bismillah yanzu yan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin tana son ta yi dambun nan da me da me take bukata. To idan uwar gida da take sauraron mu tana ta yi dambu tana bukatar shinkafa bararriyar shinkafa wasu kuma sukan yi ta da bararren masara. Mm. To amma duk wanda uwar gida take da shi a gida ba abin da ba ta iya da shi ba yanda zamani kuma ya kawo akan yi shi da kuskus ma. Mm. Amma duk abin da uwar gida take da shi za ta iya amfani da shi mm. wurin yin sa. in ta nemo wannan a cikin abu uku na da ko in ta nemo kwalli daya za ta nemi gyaɗa za ta nemo ganyen zogale za ta nemo magi da zigishiri kayan ɗanɗano kenan sannan za a nemo mai idan uwar gida ta nemo wa'annan abubuwa ta haɗa su guri guda to da ta yi amfani gurin yin dambunta saboda shi dambu yana buƙatar zogale duk dambun da babu zogale babu gyaɗa a ciki to gaskiya dambun nan sai a hankali <laughs> saboda dambu da asalin dambu ma namu na gargajiyan zamanin da ba a damu da su wani kori wani onga wani eh. waye ba amma kuma yanzu saboda zamani ya kawo komai ya canza ɗanɗano ta uwar ta nemo kayan ɗanɗanonta maggi, magi gishiri spices su kori su wani tarkace da abubuwan mu na ɗanɗano na eh, abinci eh. in ta nemo su ta haɗa su ta nemo ba wannan zogalanta da gyaɗarta a markaɗa su za ta tashi da farko ta saka bararren shinkafa da ni shinkafa nake da shi eh. to da shi zan yi amfani in ta saka shinkafa ta dauko shinkafar ta in ta wanke a hada shi da da zogalen nan a gauriya shi guri guda sannan kuma ta daura shi akan tukunya ta dan turara shi in ya dan fara turaruwa ya turaru sai ta sako shi ta dauko su magi su wannan gyada su kayan ta hada su guri guda ta kara gauriya shi mm. sai ta kara mai da shi kan wuta da sa albasanta sai ta mai da shi kan wuta ta bar shi ya ƙara turaruwa. Ba ruwa kenan kwata-kwata cikin A shi dambu ba a samu shi ruwa saboda a ƙasan tukunya ne ake saka masa ruwa in kin sa ruwa a eh, ƙasan tukunya wannan tururin da yake fitowa shi ke eh. dafa wannan dambu. Kuma za ki rufe saman shi saboda turari mai kyau yadda dai saurin turaruwa da da wurwuri mm. in ta yi mishi wannan abubuwa an ta sauke shi tun kafin a sauke ma da ki ji kanshin nan ya mm. fara turara guri Haka. saboda shi dambu akwai shi da shiga rai akwai abu ne wanda mutum yake yi shi to ni ma da na fara jin kamshin wanda kike yi mana yanzu <laughs> to kin ga to idan ta yi haka da shi ta yi amfani kafin in ta sauke shi da a dan saka masa mai a gauriya shi wannan dambin ta ya kammala bayan ta gama turara mm. shi to kuma kin ce akwai zobo akwai zobo shi kuma zobo zamani ya kama kala kala mm. da dai a iyayen mu na da suna yin zobo ne ko da a tafasa shi da shi tare dan kanan fari mm. a tace shi a saka mishi suga. wato amma yanzu zamani ya kama inda in da kai zobo kana bukatar zoban ka yi daɗi akwai abubuwan da ya kamata ka dan ringa saka mishi na farko da ka nemo zoban ka ne in ka wanke shi kamar da muka nemo namu da kike gani za mu wanke shi yanzu bayan mun wanke shi saboda jikinsa akwai ƙasa eh. in kin wanke dole a ƙasa da kika gana wanke wannan kin ga kasa a kasan shi to idan kika eh. wanke shi kika ɗauko tukunyar ki kika saka shi zaki nemo ruwa ki saka ki nemo bawon abarba hmm. saboda wannan kanshin bawon abarba yana ba zobo daɗi mai kyau in kika nemo bawon abarban ki kika saka kika ɗauko citta kanamfari cinnamon ki hmm. haɗa su guri guda sai ki tafasa su tare bayan kin tafasa su zaki sirke shi a ƙasa nage dan huce bayan kin tace shi zaki sa siga da dan kayan mai ɗanɗano irin su jolly juice nan da ake dan mm. amfani da su ko markaɗa kokumba abubuwan kamshi dai yawa dan abubuwan kamshi ne na wani zamani yanzu ya kawo mana shi duk wanda kike da shi a ciki ba wanda ba ki amfani da shi ba sai ki markaɗa kokumban ki ki juye shi a ciki bayan kin markaɗa kokumba kin juyi a cikin ƙara gauriya shi kin saka mishi siga da komai ta tan farko dama in kin yi shi kina cire burdatsin jiki ne mm. in kin tace cikin juya juye mishi kokumban ki akai kin saka mishi su siga su waye kin gauriya shi uwar gida ta ƙara tace shi na biyu saboda shi ma siga mm. ana dan samun datti a jikinsa in kin ƙara tace shi na biyu uwar gida abin da ya rage mata daman sai a saka shi a firiji in yi sanyi sai a ɗauko a fara sha. <laughs> Ta haka yake masu sauraron mu a daidai wannan lokacin musamman uwar gida da akwatin rediyon take kusa da mu a daidai wannan lokacin kin ji dai yadda bakuwar mu ta ce yadda za a gabatar da dambun shinkafa da kuma zoɓo roto. To da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin za ta gwada mu mai gida da yara a gida domin ta burge su da kuma baki ma da sukan kawo ziyara na musamman ta rasa ma me za ta yi musu tufa ga satan ansa ga zoɓo mai daɗin gaske a gefe guda kuma ga dambu. Dambun za ki iya yin na shinkafa za ki iya yin dambun masara za ki kuma iya yi da kuskus duka dai wanda kike da shi a gida za ki iya amfani da shi. To masu sauraron mu duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasance kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kamar ya zo gare ku sai ni Rukayya Basha da na gabatar muku da shirin da ke cewa bi salam. Tun masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin rikayya Basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ke muku sallama daga nan birnin washington dc muryar amurka yau ta tantance